kana zuwa ka ce ba zan canza ba ba zan canza ba to yesu baka da manaja su sai su ci gaba da ce to da Allah ka samu ogan mutan ciki samu oga shi ya fi iya magana da ku to ba yadda za ka yi shi kudin nan idan in ya lallashe ka ka canza in ko ka ce ba za ka canza ba sai ya ce to za mu yi ma alfarma ɗaya riƙe takardai sai gobe ka zo mhm, tun da dai ba za ka canza ba to riƙe takardai sai jibin ka zo ka ansa jibi sai su baka ba faɗa yau sha hudu ka dawo to gashi a baka to wannan fana adam ne ke tsarin shi don kai samu matsala saboda wannan abun kowane in yayi sai kafin su tashi sai sun tsaya sun yi lissafin duk abin da suka yi a wannan ranar su shigar da shi to su shigar da na gobe da wasu yi ba ehe only bawu kaji kamar rubuta kudin ka je ka ce kana so a baka dubu ɗari ka sa hannu ka yi komi ka ce dubu ɗari wannan olli ɗin da baka sa ba ya sun dama da ita su ce baka ce olli ba malam sani ka ce kuɗi ka rufe olli kaɗai wai kuɗin ka ji dubu ɗari olli <laughs> eh to kaɗai shi ke ya dan za a tsaya ka a wuce eh kai to ita kadai za a baka ka dan diba ne yar kaɗan a tsaya iya nan amma ka a wuce gudu suke kakkaki sa wannan wani ya zo shi kuma ya ƙara nashi rubutun a gaba ba ka ce dubu ɗari ba sai ya ce da hamsin a gaba yaya ya ka zo ka zara kuɗi sun ƙare ka rasa yadda ka ce dubu ɗari na ansa ce a dubu ɗari da hamsin ka sa wala sani ka shi ka sa hannu ka yi komi ka ansa da mhm. eh, kaga waɗannan ƙa'idojin wani wani wani ya ji karatunmu nan yake su mutane galibi agalabiya ba wai kana yi masu karɓa kowa ne kake makaratu wai a matsayin so kake yi ku gyara ba shi wani abun da zai ɗauka so yake kama ka a karatun in kai mai to so yake a kama ka mun je mun biya ina jin kudin ahaji ne muka a wannan mai muka zo ba tafi ba kai ta tafi ba tafi ba kuka zo wuda bukata kudi da je da ce a bari kudi na aka zo na wata ɗaliban mu aka je aka gama aka yi komi ita ke rike da cek din ta kira ne muka shiga ofis ga su nan da yawa muka zauna aka ɗauko cek ita ta ɗauko cek ta kawo min a hannuna ta ansa a hannuna kuma ta maida mai saboda bai buɗe cek ɗin mu ta ce ga cek ɗin a buɗe da ta ansa a hannuna ta maida mai a buɗe shi kuma sai ya miƙo man takarda ya ce in sa hannu na wurin da za a ce na an shi cek ɗin sai da na sa hannun sai mai da sai fashe da dariya sai ce malam ka ce idan za a ba da kuɗi kak mutum ba zai sa hannu ba sai an ba shi gashi kai ba mu baka cek ɗin ba ka sa hannu sai na ce eh in ka ga dama daga nan sai ka rike shi amma ni abin da na tunani cek ɗin ya riga ya wuto inda zan yi wani damuwa saboda wannan dai ɗalibata ce kai ma kuma ka ka ma ji karatun kuma an bani an ansa an ce ba bude bai maido a bude ai kaga ya ma shiga nuna ya zo to in sa hannu yanzu cewa an bani shine ya ce a ai bai kamata in sa ba har sai an gama komi an bude an bani na ce to nan gaba na ƙara dawowa na yi haka ne shikenan wai ya ji ka karatu na na ce <laughs> na ce kada ka da shi ne <laughs> shi ne ya kama ni yanzu <laughs> dan ka kama ni wa ka kama mhm. a ya taba ji a karatu na wai na ce in za a baka abu to ka a baka kai ma ka sa hannu ka ansa ka mika to shine yanzu da haka aka ce in bada a bude ta ansa ta maida ita ta bani ita zo ta ce a ashe ba buɗe shi ba bari in ansa in maida a bude. sai da ta ansa shi kuma sai miko da takarda su kuma ga su da yawa ma in ma da abun nan ne zan shaidu ga su nan zanne kuma na san su da yawa na san su a ciki amma duk da haka sai da aka gama sai ya ce to ai ni na ce in za a baka abu sai a yi hannu da hannu yanzu shi gashi sun ba su cek ba kuma sun bani takarda na sa hannu alamar na an sake kenan fa yanzu to kaji <laughs> kuma ya ji ne a karatu na aka yi zuwa da kafa man hujja to haka mutane suke galibiyar su ba haka abin nan suke kallo ba hmm. to don wannan tarkon ma sai in ban mai su kuɗin don wannan ne ke gani in ma ya ce ya bani din ya tafi ya haka ce to shi ke da naji ka bani da wannan kudin ne to suna wasu abubuwan za ka gansu ne abin nan akwai na taɓa gaya maka wata rana waya ce fa bayan la'asar an yi sallar la'asar an gama mutane har sun fara fita cikin masallaci ni na zaune ban fitar da wuri ba ashe na manta ban kashe wayata ba sai ko ta bugu Shi ne wani kawai da naga haka nan ma sai na ɗau wayan ɗin na fita dan naga wanda yake na ɗau wayan daga nan na fita dama ban fita ba ni an gama abin da ake hawa suna ta fita sai daga bani da na ji wayan ni ma na ɗauke ta kawai na yi waje ɗaya bi ni na wayan na gama ya ce dama Allah Allah ni ke yi Allah ya kawo ranar da kai ma wai kullum sai ka yi mana wa'azi mu kashe waya to yau Allah ya kawo ranar da kai ma gashi nan taka buga na ce gaskiya ne ai ni ma mutum ne to ka kama ni na ce amma in ka lura fa sallah na muka ce a kashe yanzu an gama sallah har kai ma ka fita ma kai dai ka ji waya ta buga ne ka ga tawa ce ce ni ne ka biyo ni ya ce shi dai yau ya ji daɗi Allah ya sa daidai ba <laughs> ni ma yau gashi don waya ta yau ta buga yau shikenan mai masu wa'azi shi ma yau abun ya kama shi ta to shikenan a tafi a haka to wannan misali ne kawai da ne haka suke tunani in kana ce masu mu yi kaza mu bar kaza neman ran da za ka zame suke waɗanda ka zamen nan ba za su taɓa kallon shekaru ko lokutan da aka yi ba su kama ka ka zamen ba ran nan da ka zamen nan ita ce babban ranar da za su ba da hujja da ita a ko'ina in an zo magana su ce wannan mai kaza wannan mai kaza wannan da ka zamen ita ce abin buga misali duk inda kai kirkin nan shi babu ban da shi ka taba kirki ba sai yau na to yau wa shi ne ku. Mhm. amma Allah da ya shirya da mu to fa saboda haka suka zaga fakanatil hitan tadkhuluha ha as musaft sai kifayen nan suka zama suna shiga ranan asabar faya ha sai su zo su kuma su kakka masu yawm al ranar lahadi sai su ce an masu magana sai a ai ba kamawa suka yi ba dabara suka yi kuma ba a hana dabara ba dabaru wani lokaci za ka ga mutane sai su rika cewa ai kaza ai ba a hana 'yan dabaru ba kawai abin da aka hana laifi kaza amma ba a hana 'yan dabaru ba 'yan dabarun nan kewayawa ce za a yi a zaga ta wani wuri a yi wannan abin daidai shi a ce 'yan dabaru ne ba a hana ba kuma ba daidai ba ne hila babu kyau wanda suka fi shiga tsanani aka ce za a lagas za a yi masu azaba mai tsanani a lahira ta ligis su ne waɗanda suke yin hila suke ƙoƙarin su yi ma Allah wayo in an yi abu su riƙa yin dabaru suna ƙoƙarin su yi to waɗannan sai an nuna masu ranar lahira ba su da wayo sai Allah ya yi masu ragas Allah ka tsare mu qala ibn abbas fa qala ta'ifatun minhum ay min ahli al sai wasu daga cikin mutane daga cikin waɗannan wato waɗanda suke mutanen kirki kenan bakiya wani lokaci wato waɗanda suke wanda su ba su shiga cikin abun ba yan kaɗan daga cikin mutane na kirki suka ce waye hakun ittaqullaha ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku bar wannan magana wana hauhum amma kanu yasna'un suka hana su wana hauhum amma kanu yasna'un suka hana su abin da suke aikatawa wa qala ta'ifatun ukhra ay lima ta'kulul hitan wa lam tantahi alqauma amma sana'u liman lam ta'kulil hitan wa lam tantahi alqauma amma sana'u sai wasu kuma suka ce masu wasu jama'an kuma kayan kama an kasu kashi uku ko ga waɗancan su masu yin kifi ne masu kamawa ne waɗannan masu hanawa su ce me yasa suka yi waɗannan kuma 'yan ba ruwanmu ne kawai wanda za su ce me yasa ba ku yi wannan ba me yasa kakku yi masu magana saboda haka sai wannan gare suka koma suna ce masu me yasa wa qala ta'ifatun ukhra lam ta'kulil hitan su basu ci kifin ba wa lam tantahi alqauma amma sana'u amma kuma basu hana mutanen kamun kifin ba su suka ce gaskiya mu ba ruwan mu ba za mu ci kifin nan ba a su yan ba ruwan mu ne cewa su kam za su zauna salun alin su basu ci ba basu yi farauta ba basu ci ba kuma ba ruwansu da wanda suka yi ba ruwanmu ba za mu shiga abin da ba ruwanmu ba mu 'yan ba ruwanmu ne to wannan shi ne ya kuke ganin a littattafan tarbiyya ake mana bayani cewa akwai wasu ƙungiyoyi ba za su fito fili su ce maku suna faɗa da addini ba amma kuma duk da haka za su kai mutane su baro waɗannan su ne waɗanda ake ce masu akwai wanda za su ce 'yan allah diniyun su ce su ba magana addini kawai in za a zo magana sai su ce ba magana addini a cikin wannan magana kuma in sun zo sai su nuna wa mutane a fili su ce ba faɗa suke da addini ba aka samu wasu aka ce masu ilmaniyun su kuma sai su ce a'a rayuwa daban addini daban nawa kenan biyu akwai 'yan Allah mubalatu 'yan Allah mubalatu su ba ruwansu da duk inda suka samu kansu in suka samu kansu a can babu in suka samu kansu ma su damuwa ce ba su yi ba ba su ma tsaya suka kalli meye ma matsalan su gano matsalan har su fahimci cewa can wurin babu akwai wanda ake ce masu almuntamiyun almuntamiyun su kuma su inda suka ga ya fi ƙarfi nan suke kawai su duk inda suka ga zai sha kawai inda duk suka ce bakin ganga ne su duk inda ta karkata kawai nan suka yi wanda su ne mintamiyun ake ce masu imma'a su ne yan inna rididi ake ce masu wanda su za su ce su duk inda suka gani za su ce abin nan ne wanda har annabi ya magana sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakun ahadukum imma'a kada ɗayanku ya zama imma'a imma'a ya ce duk inda ya ga rididi ya ce in a hasanan nasu a hasantu idan mutane suka kyautata mu ma sai mu kyautata wa in asa'u asa'tu in sun munana ni ma in munana sai ce walakin wattinu anfusakum aw saddidu anfusakum in a ahsanan nasu an tusinu ku saita kawunan ku ku hau daidai idan mutane suka kyautata ku kyautata wa in asa'u idan suka munana ishtanibu isa'atahum sai ku nisanci munanawansu waɗannan waɗannan su ne kuma cikinsu sai aka zo aka samu wasu da ake ce masu shaitanun akhras da kuma shaitanun natiq a ciki aka ce akwai shaitanun akhras wanda shi zai san gaskiyan ma amma saboda kada a yi mai wuri a can wurin yana ganin gaskiya sai ya yi shiru ya ƙi magana a yi mai magana ya ce shi ba ruwansu ko kuma ya zama shaitanun natik shi kuma gashi abu ya san ba gaskiya ba ne amma saboda ya iya magana sai ya riƙa yin magana ya gansar da mutane ya ɗauki ƙarya ya ɗora mutane a kai ya nuna masu abun nan ne to duka waɗannan idan aka ɗauke su su ba ma firak mani kawai halakakku ne gaba ɗaya waɗanda kawai in dai mutum ya shiga cikinsu ya riga ya abun nan ɗinsu saboda ba za ka zo ka ce a'a dole a kyale mutane dole ne amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar sai dai malamai na maganan cewa fardu kifaya ne idan kama bihil ba'd saqata anil baqi amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar dole ne sai dai idan wasu sun tsayu suna yi to ya faɗi ma wasu idan ko duka al'umma suka taru babu amru bil ma'ruf babu nahi anil munkar to kowa yayi sabo ba saba Allah da dan fito ko da ka waɗannan za a gan su dole ne sai ka ga abun nan a ƙungiyoyi mun karanta wani littafi wanda ina jin an daɗe sosai don ya fi shekara goma da makaranta karanta shi a tarbiya ala manhaji ahli sunna wal jama'a duk ya kawo waɗannan bayanan kungiyoyi a babin tarbiyya cewa dole ne mutum kuma sai ya rika tunani ya gano irin waɗannan abubuwan don kada ka rika tunani irin nasu saboda haka waɗannan abun nan ne so sannan bayan haka na taho wajen manya-manyan ashiriyuna yan gurguzu su kuma wanda su ba ma magana abin nan din abin nan din addini a kansu da waɗannan tunanin to dole ne waɗannan ƙungiyoyin littafi ne na musamman ke akwai kwanaki sai da na fito da shi a nan akwai almausu'atul muyassara akwai almausu'atul mufassala duka waɗannan ƙungiyoyin na duniya da na da da na yanzu su aka ɗauka aka yi bayani da yadda suka halaka da inda suka halaka har da mu'assisun wanda su suka assasa su asali ga daga inda ƙungiyar ta fito ta yi 'ya'ya kuma ku duba asali fa daga saba'in da biyu ne a saba'in da uku tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ko da mun yi karatun ne ya ce yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya kiristoci sun kasu kashi saba'in da biyu ya ce wannan al'umma tashi za su kasu kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyu daga cikin saba'in da uku nan duk yan wuta ne kashi ɗaya su kaɗai ne yan aljanna su ko su ne alfurkatun najiya a taifatul mansura to idan ka ɗauki ƙungiyoyin nan shi'a kaɗai ta yi reshe ta yi reshe nan wani wurin da ta saki reshen ma sai da ta yaya ashirin a cikin reshenta na rassa sai da ta rassa rassan ta ashirin in ka kalli sufiya har shajaratu sufiyan sai da na taɓa kawowa nan wurin wasu suna nan wasu ba sa nan dole wani abin an maimaita sai ya maimaitu akwai shajarar sufiyan da aka nuno ta ga inda take asali 'ya'yanta da suka yi yanzu yawansu ma ya wuce misali kuma duka 'yan wuta ne wanda za su koma su tsaya su tsaya daidai din nan shine dai wannan alfurka annajiya a ta'ifatul mansura wannan aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne wanda suke akan abin da nake akan shi yau da ni da sahabbaina to ashe kenan kaga dole a san waɗannan ƙungiyoyi a san su a san abin nan ɗinsu to shi wannan karatu ne na daban aikin da za a yi mai aiki ne na daban Na ka waɗannan aka suka kasu tun kuma daga can aka faro ga waɗannan masu ɓanna ga masu hanawa ga kuma wanda su kuma ba ruwansu waɗannan suka koma masu hanawa wanda ba ruwansu suka ce lima na qauman Allahu muhlikuhum me yasa kuke ma mutane waɗanda kun san Allah halaka su zai kuke masu wa'azi aw mu'adhibuhum azaban shadidan ko kuma Allah zai masu azaba azaba mai tsanani saboda me kuke masu gargadi qalu ma'dhiratan ila rabbina suka ce muna yin wannan ne na'am ban ji ba ila rabbikum ila rabbikum afwan qalu ma'dhiratan ila rabbikum wato wannan uzuri ne zuwa ga ubangijin kawai muna bada uzuri ne saboda musamman gama masu hushi a mun gama a bi sukhutina amalahum dan a nuna cewa ba ma son aikin su mun yi hushi wala'allahum yattaqun kuma ba mamaki watakila sai su bari su ji tsoro wa bainama hum ala zalika suna nan asbahat tilkal baqiya min an fi andiyatihim wa masajidihim wa faqadun nasa falam yarawhu ana nan kuwa wato aka zo waɗannan baqiyan nan wanda su suka yi wa'azi ko suka koma suna nan a cikin wurin su wa masajidihim wa faqadun nasa sai suka rasa suka ga su kadai suka rage duk sauran mutanen gari sun kare su wanda suka yi wa'azin nan su kadai suka sha da wanda suka ce a bari da wanda suka yi aikin duk sai aka halaka sun kun duba cikin ma ma'ida za ku ga tafsirin aka yi magana an gama da su an hala suka ga mutane sun kare falam yarawhum qultu fi ba'd riwayati a wata riwayan cewa aka yi anna ta'ifatal amira annahiya wato ita wanda take mai hanawan wanda take umarni cewa ta yi din nan banat jidaran liyahjizahum ay bainahum ay liyahjiza bainahum wa bainal usati da suka zo sai suka ce to mun gani zama da mabannata masifa ce waɗannan sun ce ba ruwansu ba za su yi wazi ba mu kuma ba mu yi aikin ba kuma mun masu wazi amma ba mu iya hana su da ƙarfi to abin da za mu yi mu gina katanga mu shamaki mu da su in azaba ta zo shikenan ba ruwanmu da za abin nan ba ko yanzu kuma haka ake idan kana so ka yi bil ma'ruf ka kasa amma kana zaune wurin da baka da iko ba sai ka samu katanga ba ka samu wata kariyar da za ta shiga tsakaninka da waɗannan maɓannatan ka ware kanka iya abin da za ka iya warewa kenan sau da haka sai suka gina wani abu na katanga wanda zai shiga tsakaninsu da su ga ɓangaren 'yan tsangaren 'yan muntsiri sun tsallaka ta wanda ba sa ɓanna ga waɗannan maɓannata ga waɗanda suka koma gefe kusa da su suka ce mu ba ruwanmu ba mu yi ba ba mu hana ba ba mu sa ku ba mu hana ku ba masu abin nan ba saboda haka da azaba ta zo ta halaka su da masu yin da wanda ba su hana ba su ko waɗancan suka tsallaka mun karanta cikin tambihul ghafilin cewa idan mutum yana zaune cikin banna yana ganin ta baya cewa komi kuma baya inkarin ta in ba a yi sa'a ba sai ya sane duk wani kaifi da yake da shi na abu in ba a yi sa'a ba zai goge shi ma ko ya haɗe a yi tare da shi ko kuma kishin da yake da shi da hamasa da yake da shi a rai to shi kuma zai tafi ko kuma ya zama shi ma haske da yake gani da na basira da gane wannan abun ɓanna ne sai a toshe mai hasken har ya rika ganin ba laifi ba ne abu ko kuma ya shiga da su ayi tare da shi wata rana wani malami ya ba da misali ya ce kusa da gidan shi ana yin bida ana yin abin da ba su da kyau radda ya nuna damuwa da bakin ciki da jin haushi da jin takaicin wannan abin da ake yi da ya je fitsari kawai sai ga fitsarin jini saboda mummunan damuwa ana yi ana yi Allah ba daidai ba ana nan ana nan ba a bar abun nan ba shi kuma bai canza wuri ba sai ya ga radda ya ƙara zuwa wani lokaci washe gari da zai ƙara yin fitsari sai ga fitsarin da ya yi a yau jinin bai kai na jiya ba jinin ya rabu da aka ƙara yin washe gari aka ƙara sai ya je ya fitsarin shi kamar yadda ya saba ba jini a ciki sai ya ce to wannan ke nuna kenan damuwar da ne ta farko ta fi ta kwana na biyu kwana na biyu kuma wato shi abin nan ba ya fi na na ƙarshen nan don na ƙarshen nan shi ba ma wani abu da yi don haka ke nan yana nuna in na ci gaba da zama nan wurin ko dai su riƙa yi ba na jin komi ko kuma rashin jin ba komi ne ma in haɗe mu yi tare da su don haka dole in yi hijira daga nan in bar wurin nan tun da bani ya hana su kun gane to haka abin yake har yanzu abin da ga baka iyawa in akwai yadda za a yi ka wurin sai ka wurin ka canza wurin ka ka samu wani wuri inda wataƙila zai zama bai kai wannan matsala ba ya fito wannan shine saboda haka wa qala ba'dhum ai waƙala faƙala ba a ba'dhum li ba'dhin sashen suka ce masashe inna linnasi nasi sha'nan lalle mutane suna da wani al'amari fanzuru ma huwa ai ku duba ku ga menene da wannan al'amari mu zo gari ba mu ga mutane ba ya nuna ko wani abu ko tun da za a zo dole mutane sun san akwai sauran mutane kalansu yanzu an ware su uku kala uku ga masu cewa me yasa za ku hana ga masu yi amma yanzu kawai wanda suka rage a garin shine wanda suka yi umarni da kyakkyawan aiki suka hana mummuna amma sun ga duk sauran garin ba sauran mutane ya suka ce akwai wani al'amari da ke faruwa a garin nan ya za a yi ina sauran mutanen nan masu kamun kifi ina sauran masu cewa kada hana sun ga ba mutane ya fito ko fanzuru ma huwa fa za akwai fanzuru farko fanzuru ma huwa ko da na ce inna linnasi sha'anan fanzuru ma huwa akwai wani al'amari da ya shafi mutane ku duba menene wannan fa zahabu yanzuruna ai fi durihim sai suka koma suna duba gidajen mutanen suka zagaya naka babu ko dai dai ne nafsu shay ko sai suka tafi gidajensu fa wajaduha ay mughliqa alaihim sai suka tara kowane gida an kukkulle ko ina an rufe gidan mutanen na ciki amma an rufe gida kowane gida mutane na ciki an rufe gida wa qad dakhaluha halailan sun shiga gidan ne da daddare su yadda suka yi da suka ga kawai abin da ya faru sai suka shishige gidajensu da daddare fa ghalaquha ala anfusihim suka rufe gidajen akan suka shiga suka rufe an ce ghalaqa ala anfusihi shine mutum ya shiga kuma sai ya kulle ta ciki ya shiga ya rufe shi kama yughlaqu kama yaghlaqu nasu ala anfusihim kamar yadda mutane dai suke rufe gidajensu aka saba da suka kukkulle gidajen nan a kansu kowa ya shiga gida ya rufe kowa ya shiga gida ya rufe fa asbahu fi haqiradatan sai suka wayi gari da safe kawai duk sun zama birai gaba daya sun zama birai kaji ala guburo sabon Allah ai ba wasa bane sai aka shafe su to haka fa ake ma yan shi'a tuntuni amma su gane wannan abun sun kasa idan kuka diba cikin rihilatul khulud za ku gani dr mustapha murad yana cewa ba wanda aka yi ma masku da khasfu irin kamar yan shi'a bai a cikin al'umma annabi in dai akwai wanda aka rika shafe halittar su ko a canza masu halitta ba kamar yan shi'a amma har yanzu ba su gane ba an masu isharori wani ya ba da labari cewa ya zo asalin shi mun karanta nan cikin domin osalihin yana ba da labari aka ce asali an gan shi ne a majalisa ilimi ko kullum sai ya rufe fuskan shi sai ya rufe fuskan shi ana karatu da rawani bai buɗe fuskan shi ta nan gefen baya buɗe fuska kullum zai rufe fuskan shi sai wani ya tambaye shi ya ce kai ko me yasa na lura da kullum baka son a ga bangaren fuskan ka ta nan ga bangaren fuskan ka ta nan amma nan bangaren fuskan ka kullum sai ka rufe shi yayi shiru sai da aka tashi ya kira shi gefe ya ce in gaya ma abin da ya sa kai kuma za ka riƙe amana za ka riƙe abin nan ya ce ba ya ce zai riƙe ya ce abin da ya faru wannan fuskan da ka gani tabo ne mai muni a wurin ya buɗe mai ya gani sai ga alaman mari ne a fuskan mari ne na hannu alaman hannu ne ga yatsu nan guda biyar akan fuskar shi ya koma baƙi kirin a wurin da yatsu mari sai ce wannan marin da ka gani yana da yana da yana da yana da yana da yana da labari sai ce shi asalin sana'an shi ko ko shedancin da yake yi dan wannan ai ba sana'a bane yace aikin da yake yi shine tona kabari yake yi duk wanda aka rufe sai ya je makabarta ya tona kabarin ya dau lufafa ya je ya sayar wanda aka tone sai ya je makabarta sai ya dau lufafa shi ya sayar yace ya tona kabari sama da dubu yana tonewa yana cire lufafan da ke ciki ya ce wata rana sai ya je makabarta kawai zai tona wani kabari wani kabari ne na wata mace baiwa Allah an rufe ta sai ya je yana tona kabarin nan an sa mata lufafa da yawa ba irin mu bane marowata ita an mata lufafa ba guda ɗaya ba da yawa lufafan aji ɗan barno an ce ka so lufafa kaki ka so daga ran nan da aka yi magana na'am eh mun yi fada da kai tukun ina kai ba zan fa kyale ka ba sai na ji kaso shi ka ce ba saura wata uku saba'in su cika eh ko da yake yanzu wanda ka samu amarya ba ya kace ya ce ba ka mutu sai ka ce kawai ka ci gaba da zama ko ka ce wa ya sani ko za ka yi ɗari ka ya yi ɗari ko ta mutane haka suke cewa sai su ruɗi kansu wai mutum a gaya mai magana ya wuce shekara saba'in amma ba zai shirin komi ba in Allah ya gada ba za ka iya daɗewa ɗin amma wai mutum sai amfani ya samu wani gurur gharar wai sai ya ce ai shu gidansu dadewa ake sun yi gadon dadewa kakansa sai da ya ɗari da ashirin babansu ma yanzu yana nan da rai ya kai shekara ɗari da goma amma gagau ɗan shekara ɗari da goma ne gagau da ƙarya yana nan da yana yawo <laughs> wai gagau sau da ka shi yanzu zai haɗa da na kakan da na baban kere ya ɗari biyu da wani abu wannan rudu ne kada mutum ya rudi kan shi da wannan ai a gidanku kuma jariri ya taɓa mutuwa me yasa shi bai gadon kakan ba ya ɗari ba haka bane abin to mu dawo dai can kada in tafi wani wuri ya ce sai ya kama lufafan nan ya fara ja ya ja ya ja ya ji lufafa ta ki tahowa a'a ya tsugunna ya ce ba fa yau ya fara wannan aikin balle ha wata lufafa ta gagare ya ƙara ja ya ja ya ji kawai kamar yana ja ana ja ta ciki can kawai sai ya tsugunna ya ƙara buɗowa ya jawo ta saman ta fito a'a da ya kama ta ciki yana ja yana ja ana ja yana ja ana ja mace ce ba ta son a buɗe mata tsiraici a cikin kabari fa yana ja tana ja can da ya ja ya ja ta ja ya ƙi saki kawai sai ta ɗaga hannu ta kifa masa mari wannan marin daga kabari aka marai shi yasa kaga wannan bakin ya zama masa shaida ya ce wannan ne tunanin ya tuba ya ce to amma duk wannan ba shi ya fita da mai hankali ba shine mahallin shahid ya ce abin da ya fi tada mai hankali ya duba kabarurruka sun kai dubu a wannan lokacin amma sai ya ga mafi yawan mutane idan aka sa mutum a kabarin nan kafin sadda zai je tonowa to ha an canza fuskar shi ta koma ta kalli yamma ya daina kallon alƙibla wannan matsala ita ce ta damai ya tunani ya ce kai gare ya tuba akwai matsalan da ya mutanen nan akwai damuwa waɗannan mutanen saboda haka aka rasa ina za a yi tambaya lokacin sai aka ce a rubuta ma imamul auza'i rahimahullahu ta'ala a lokacin cikin jigajigai shi ke raye aka aika mai da takarda cewa ga abin da aka ji daga wannan bawan Allah sai ya aiko da takardar shi ya ce mutanen nan kau suna kan suna faɗin la ilaha illallah kuma suna kan sunan manzon Allah yan masu la ilaha illallah ne aka ce mai masu la ilaha illallah ne sai ce to su dai abin da suka karanta daga magabata ba wanda yake mutuwa ana juya fuskar shi ta bar kallon alƙibla sai wanda ya mutu ala gairi sunna wanda ya zama dan shiya ne shi ko dan bid'a ne ta kunji ji to wannan wannan shine abin nan din su bayan nan ya kawo ya ce wani a madina ya zo aikin abin nan ba ya zo makka ya je madina sai ya zauna a wani wuri wata rana yana ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa yinna abubakar sallama yayi masa yinna umar sallama zauna yana abun nan ba shikenan yana cewa shi masoyin abun nan ne masoyin annabi ne masoyin sayyidina abubakar ne da umar ashe wani dan shi ana jin shi sai ya ce to kuwa ai masoyin waɗannan ya kamata a karrama shi biyo ni mu tafi gida mu je mu je mu ka ci abinci ka sha abinci a matsayin takrima ya je ya ce na ji ka kana cewa kai masoyin manzon Allah ne masoyin abubakar ne da umar ya ce haƙƙan shi masoyinsu ne saboda annabi ya ce a so su ya ce to bari ka ga yadda muke ma masoyin waɗannan guda biyun sai yasa aka danne shi suka yanke mai harshe aka yanke mai harshe kuma sannan aka ba shi harshen aka ce mai an shi an danne ka kuma an yanke mai harshe saboda waɗannan da ka ce kana so sai ka je ka yadda za ka yi sai ya ɗauko harshen shi shi kuma ya nuho masallacin ya dawo ya zo ya zauna cikin masallaci ya ce ya rasulallah ƙara na kawo na kawo ƙara saboda na ce ina son sahabbanka guda biyu abubakar da umar amma ga abin da aka yi min yana faɗin wannan magana ya koma ya shuru sai gyangyaɗi ya kama shi ya ce sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarta sayyidina Abubakar yana cewa ga wani nan an yanke mai harshe saboda son ku da abun nan ɗinku ya ce an shi harshen nan mai damai haka mutum ya farka kawai ba harshe a hannun shi ya taba bakin shi ya ji harshe ya dawo nan ya tafi ya tafi ya shiga abin da zai ya tafi gida shi ba da yake shine shekara bai zuwa ya dawo ya dawo ya ƙara zama wurin ya ce ya ƙara faɗi abin da yake faɗi tunda shi dai ya ga har abin da aka yi mai dalilin wannan ya ga annabi an ce mai da mai harshe an mai ya komai da ya ƙara yin abin nan sai wani ya ƙara zuwa ya ce ga yadda ake zo mu je gida na ka ci abinci kuma ya bi shi bari ya je kaga dabbar da ya ce ina dabbar da ya ce a shi sai ya bi shi ai yana da yaƙinin sai wani abu ya faru wallahi yana da yaƙi ai aba malam ka rubuta mutanen nan manan na baku labarin wani ba da yana jariri aka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai sai annabi ya shafi kanshi shi da ya shafi kanshi sai wani gashi ya fito a gaban goshin shi kullun gashin kyau yake yana kyalli yana kamshi bayan annabi sai je ya shiga cikin yan shiha ya shiga cikin khawarij sai gashin ya zube baban shi da ya ga gashin nan ya zube ya ce wallahi akwai abin da ka kirkiro sabo akwai abu ta daman na kusa da kai malam bashir biyu amma ɗaya dan abokin takwaran ka da bacci ehe duk sunan su bashir bashir amma ɗayan bashir ya koma bacci ehe <laughs> abba ya iya wayo kaga zaman da ya kawai na ju ina ya suna ga littafi ga gilashawa <laughs> ya suna kawo kawace ya yi wani wuri takwaranka ne sunan kuɗa da ka gan shi ta da wani shi na tabi wani wuri na ɓace yawa gashi ya zube baban shi sai kama shi kulle shi a ɗaki ya ce wallahi akwai abin da kai wanda ya saba wa lokacin annabi ba za mu kwance ka ba sai mun sai ka tuba ai ko sai tuba sai gashi ya dawo ce kaga ba an canza mai wani abu shi ne fa maganar masku muke magana can ana masu masku basu abin sai gashi ya dawo lafiya lau to da aka yace ya gano wannan hanyar mata da kewa abba zai koma ba har ya mutu kuma har ya mutu ya tafi da gashin nan lafiya lau to wannan shi da aka zo kawai aka ce a ƙara gayyata shi gayyata ta biyu sai ya bi shi ya bi shi ashe ɗan wancan ne ba ba ba wancan din bane sai ya je ga nafsu gidan nan gidan nan da aka taba kai shi nan ne gidan ya shigo gidan amma yanzu maimakon a danne shi sai ga an kawo abinci ana ta karrama shi yana ta cin abinci ya ci abinci ya koshi sai da ya gama cin abinci sai ya shuru sai wannan ya tambaye ya ce menene na kai shuru kana mamaki ya ce mamaki nike yi saboda wannan gidan shi aka kawo ni bara da na ce ina son manzon Allah ina son sabon nan guda biyu aka danne ni aka yanke min harshe ga abin da ya faru amma kuma nafsu gida sai dai ba nafsu mutum ba sai na ga amma dai na ga alaman kuna da alaƙa kamar tun da gidan ne inda aka kawo ni wajen cin abincin ne na aka kawo ni gashi nan kuma yanzu karrama ne aka yi sai ce eh gaskiya ne wannan abin da labari ne babba amma da Allah ka rike labarin nan kada ka bayyana wa mutane shi sai ce "Aga wannan wanda ya kawo ka gidan nan har ya ne ka aka yanke ma harshe babana ne ni dan shi ne amma ni na bar wannan aqidar tasu wannan mummunar aqida ce shi yasa ka gani ma na batta yanzu har na karrama ka maimakon in ma irin wancan amma zo mu je ka ga shi baban yanda aka yi yanda abin da ya faru suka je kawai ya buɗe wani ɗaki kawai sai ya ga ya ce ka gan shi ne ya zama gorila chimpanzee baban ya zama chimpanzee yan mhm. borno kasan chimpanzee ko eh to kogon biri <laughs> to iga baban nan ya ce wallahi wannan kaga baba nan dalilin wannan abin da yake kiyayyen nan da yake ma wannan dalilin na Allah ya mai masku ya shafe shi mai da shi biri ya ishe ku haka nan amma a ina ka yi karatun shine ku duba wancan na farko na wancan ya da ya bada dumu'u salihin mun karanta da shi wancan wannan biyun rihlatul khulud ila daril akhirah ko na Dr. Mustapha Murad akwai misalai da yawa da ya kawo ba iyaka su kenan ma amma ya bada misali ne akan ba wanda aka yi masu masku a cikin wannan al'umman kamar yan shi, a kuma har yau ƙara durmiya suke yi ya fito to ya wannan shine abin nan din saboda haka su waɗannan an masu masku ne an shafe halittarsu an canza masu halitta saboda haka za su kwana uku sai a halaka su ina ne to shi ne nan saboda haka a duba a gani a je sashen su a gani fa asbahu fi haqiradatan wa innahum la ya'rifuna ar-rajula bi ainihi wa innahu laqirdun suna kuma gane mutum a ce wane ne amma fa biri ne gashi nan zaka ganshi za gani wal mar'atu bi ainiha wa innaha laqirada mata da maza ai maza da mata ne suka yi musharaka wannan ina ana iya gane mace ce a ce wannan maman suwa ne ce ko wannan baban suwa ne ne gashi ana ganewa alaman fuskar shi amma kuma ya zama biri ga zabgegen bindi yana ta tsalle biri ne yau aka yi tafi gida taka taka da kawahu kawai nufi inda ya saba zai kwanta sai a ga baba ya dawo amma biri ana ganewa a cikin gida a ga mata ta tashi ta tafi inda ta nufa a cikin gida ta saba an gane wannan fuskai ta mamace amma ta zama biranya mace haka aka yi masu wannan shine abin nan ɗinsu wa ha wa ha wasabi bi ainihi yara ma tun da haddasu aka je kun san dai irin wannan babban kamun kifi a yara ƙanana za a je ba ƙyara ƙanana aka ce su ba su balaga ba masifa ta zo sai ta haɗa kowa yara ƙanana ma za a gane wannan ɗan yaron nan ne na gidan suwa ne wannan ya yarinyar nan ce ta gidan suwa ne sannan kuma wa inna innaha laqirada ita ma ta zama biri ko shi ma ya zama kola wa inna hu laqirdun shi ma ya zama biri eh? <laughs> kai ko <laughs> ta biya haka wai da ba yaran su da yan tari wasu tara kenan to an je to su ba su zama kananan birai qala al-imam al-qurtubi imam al qurtubi imam al ya ce fa ju'ila al-qirada ay faja'ala al sai ya zama na biri zai zo ma dan uwan shi fa ya bahu wa ya baki sai ya shafi ya shaki kayan abokin ko dan uwansa daga nan sai ya fashe da kuka faya yaqulu alam an haka yace ba na hana ka ba ban hana ka wannan abun ba mutum zai zo ya zo ya gani zai ba na hana ka cewa kada kai farautar nan ba fa ya qulu bi ra'sihi bala sai haka da kai idan birin ya zo ce ma biri ba na ce ka kai farautar shikenan sai shi kuma birin ya haka da kai ya aka yi girgida kai ya ce gaskiya ne an hana su amma ba su bari ba gashi nan abin da suka zama wannan yana nan cikin littafin Imam Al-Qurtubi shafi na ɗari da da sittin biyar wanda ake ce ma a cikin suratul A'raf an yi maganan wannan dan haka mutum ya je can ya duba kada ka zo ka riƙa gardama ba ka ce ma ka karanta ba ai gardama da kai wa qala al ustaz abdussalam badawi wannan babban malami ya ce wa ma'ana hadha annahum kanu fi ajsadil qurudi sun kasance duk an mai da su jikinsu sun koma a jiki sun zama birai bi uqulil bashar amma hankalinsu kuma irin na 'yan adam ne domin hasana cewa ba mun an hana ka ba ka ki wa fi hadha haqqan adhabun ba'isun kai lalle a wannan akwai azaba da aka yi masu mai muni azabar da bata da kyan gani a ce mutum ya zama biri matar shi ma ta zama birai yara sun zama birai ga sunan sun zama birai kuma sannan suna iya gane juna an gane wannan hajiya wance ce dab hajiya wance kun ji fa idan ce zama biranya wannan alhaji wane ne Ga shi ya zama biri wannan dan gidan alhaji wane ne dan gidan yar gidan hajiya wance ce ga sunan duk sun zama birai Allah ka tsare mu haka aka yi masu wannan masifan kuma saboda zaluncin nan da suka yi na ƙetare iyaka qala al-imam al-jalil al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala akalu wallahi aw khama akila wato akalaha ahlun ay ahluha athqalaha ay khizyan fi dunya wa atawalaha azaban fil akhirah yace wallahi waɗannan mutane sun ci kansu wata irin loma sun ci wata cima sun ci wani abinci wanda wannan abinci cin shi shine mafi munin abincin da wani dan adam zai taba ci wanda akalaha akaluha wanda mutanen garin suka ci akaluha khizyan fi duniya wanda tafi nauyi wajen kaskanci sun ci abinci abincin da yafi kowane abinci haɗari mafi munin abinci domin abincin da zai zo ma irin wannan masifa ta dalilin shi kaci aka samu wannan bala'i ai wannan abinci munin shi ya kai muni shine mafi wulakancin abincin da wani ya taba ci wato ha azaban fil akhirah kuma shine abincin da mutum ta dalilin cin shi zai sa a mai azaba da tafi kowace azaba daɗewa. Allah ka tsare mu da haka waɗannan sun ci abincin da ya zama masu bala'i ya zama masu matsala ga ta nan babba mafi muni ya fito ko qultu wa hakaza ai tafa'alu shahwatul batani bi ahliha wa ubadiha haka kun ga kamar yadda waɗannan mutanen suka halaka menene sha'awar da ta ja su ba sha'awa ce ta ciki ba to haka wanda sha'awar ciki ta kai shi su waɗannan sha'awar ciki ce ta kai su halaka mutanen shu'aib sha'awar kuɗi mutanen ludu sha'awar farji duka kowa da irin mummunan sha'awar da ya ja mai dalilin wannan ta halaka shi kuma gashi nan sun halaka su waɗannan mutanen sha'awar ciki ce ta ja masu ba sha'awar ciki baɗani ba a nan farji ba sha'awar ciki ne ta ja masu su zai suna so sai sun ci kifin nan sai sun ci kifi mai daɗi kun gani mu nan wata da ta zo tana son kifin nan kwanaki nan fa muka yi karatu aka ce na bada misali na ce yanzu a ce mutum ne ranar ranar ba gobe litinin ba sha Allah tabaraka wa ta'ala ai wasu za su yi azumi gobe to azumin nan ne na tambaya na tambayi mata muna karatu na ce yanzu ke ce kika je sha'awar ciki ta jaki ta kai ki halaka kamar a ce mutum ne fa ya azumi gobe sai ya samu pepper soup na kifi fresh fish ya zo ya ci ya sha ya sha ya ci ya sha sai da ya kai karshe kawai malam sai ya kurbi kaya kayan nan ta je ta makale mai a makogoro yayi amai yayi amai yayi gudawa yayi kaza yayi kaza kai shi asibiti sai da ya kwana bakwai a asibitin nan yana ce yanzu me zai tuna sha'awar wannan more wadda ya ta sun kifi ko wahalar da zai sha ta ce wallahi ta kan more wadda ta yi za ta tuna aka yi lai duniya na mata da ta ce wallahi ta dai more wannan da ta yi ta ce ta sun fresh fish mala mutum ya sha shi sannan dan ta kwanta asibiti kwana bakwai ta bance idan a daɗin da ta sha ita ga wannan daɗin za ta tuna ta kaga mutane fuhun fahimtar mutane ai kaga ta bambanta wani saboda sha'awa cikin nan duk inda zai shiga ba shi dai abin zai kalla wannan bukatar da zai biya ta wannan sha'awa cikin haka wanda ran shi ya sa mashi shi ko zina yake so durar da bai yi ta ba a duniyar nan duk abin ya samu bai jin daɗin shi in ba zinan nan yayi ba ko in ba zinan nan ta yi ba a ce mace za ta iya zama da ita da ƙawarta ta rika ba da labari ko ƙawayensu tana ba da labarin zina so nawa take yi a rana ba su damu ba bata jin kunyan kowa ce tana yi so kaza wannan ta ce tana yi so kaza ta gardama shi kuma alkali yana ta dariya tsakiyar su to a ce-ce ce tafi iya shege a cikin su wadda tafi yi da yawa ta wannan musiba ba musiba ba ce babba to da haka wannan sha'awa ta ciki musiba ce kamar yadda sha'awa ta farji masifa ce wannan su ko sha'awa ta ciki ne saboda haka sha'awatu aka ce haka za ta fa'alu sha'awatu batani bi ahli hawa ubadiha haka nan sha'awar ciki take kai mutane ta baro masu mabi masu bautanta fa kam min akalatin afsadati duniya wa au baqat atil akhirah yace so nawa ne mutum zai ci loma daya dalilin loma daya ce mutum asarar duniya gaba daya loma daya tana iya mutum asarar duniya gaba daya wa au baqatil akhira sannan kuma ta ƙara halaka mai lahira za ta iya dalilin loma ɗaya ta hana mutum jin daɗi a nan duniya ta hana shi jin daɗi a lahira lokacin da muke makaranta da can wanda suka girman sun sani da da littattafan hausa ba da ake koya ma mutane duk littattafai ne na tarbiyya a nuna ma mutum kada fa ya sakaki a ce kulɓa na ɓanna to akwai abin da ake so a koya ma aka zo aka ce tsalle ɗaya ke sa mutum ya faɗa rijiya aka zo aka ce to ga ruwan bagaja ga ga wannan aka zo aka yi maganan jarunta iliya mai ƙarfi aka yi bayani abin nan ɗinsu aka yi maganan wannan indo a jana ku mai dawa ɗan ramu shi ko ɓarawo ne <laughs> eh? da ufa taken dare ko sai wannan sai wane ne mai dawa ɗan ramu to aka dai duk waɗannan aka zo magana jari a ce to bari a koya ma sirrin magana sirrin tarihi da sarauta da sabba sarauta a magana abun nan ba shaharu zuman dan sarkin kamaru zuman wane ne wane ne duk a ce aka koya ma mutane a karanta yanzu aka je kawai duhun duhu gaba daya na eh eh eh eh to to yana kaiwa yana komowa wa? barawo can me kawo ka aka ce me kawo ka ce yi ba ka mu ce yi bai sauka ba ka yi ne aka dube shi da duka ya ya ce ce ya ce ya ce ce da kai ya ba zai kara ta? mata ne ba su ji ba cewa yi wannan kwaɗayin da abin nan mutu ya sa ran cewa sai ya ci kayan abin nan ba to wannan ya sa wani ya je bakunta da ya je bakunta ya ce shi ko yana so ya sha zuma bayan an ba shi masauki shi mai masauki ya ce shi kuma bai da zuma ya ce shi ko gaskiya yana so yadda za shi ya sha zuma ya ce to shi dai bai da zuma shi ne maimakon ya haƙura ya tafi kasuwa inda ake sai da zuma kuwa ya je ba kuɗi kuma ya kai nan ya dawo ya kai ya dawo ba sai aka yi sata ba aka sace kuɗi wajen masu da zuma aka ci haiku an yi sata zuma to waye sata sai wasu ka ce su dai sun ga wani mutum nan yana kaiwa yana komowa yana kaiwa yana komowa ba sani ba ka ce to a jira ku can ku aka kai shi ya kai ya komo ne shi na tunanin shi ko za a san mai dan gan shi yana zirga zirga su san mai aka rufe shi da duka ko aka ci an kama barawo shi ne barawo wa ka sani bai san kowa ba kaiwa kaiwa ina bako ne aka ce to kai ne barawo aka rufe shi da duka shine Allah ya taimaka mai masaukin shi ya ji ya ji an kama ana ci an kama barawo ya zo ya gani ya ce ba barawo ba ne kwaɗayin shi dai kawai yana ci ya zuba yake so ya tafi ya zo ya fito nan wani amma shi ba barawo ba ne to in dai ka ce sai ka ci sai ka ci wahala ai cikin wannan littattafan da nake gaya maku mun karanta ai ko wanda aka ce shi shi wannan shi sarkin kwaɗayi ne kuma ya sauka gidan sarkin rowa ko shi wancan sarkin kwaɗayi shi kuma wannan sarkin rowa shi baƙon ne sarkin rowa shi kuma mai masaukin baki sarkin kwaɗayi ta shi ko bako ya zo da hurashi to ga shi ko da abin nan da rowa shi kuma mai gida ga kwaɗayi to saboda haka ya zo yana ta jira shi ko yana ganin bako tun da ya zo bako da hura ya zo da ya hura a dama mana bako ya shi kuma yana jiran mai gida ya kawo aka yi aka yi aka gaje ce to shi tun da dai haka ne dai zai tafi ya ce to ba za ka zauna ba da ya wannan yana dai a zauna mana daidai a kai inda za a sha hura ya ƙi shi kuma ga ruwa ya ɗau hura shi ya tafi shi kuma wancan ya bi shi ya ce sai ya ko gani ya san akwai hura wurin nan mutumin nan rowa ce sai ya kai wani wuri zai dama huran nan ya sha bari ya lallaɓa ya je ya laɓe inda zai abin nan ɗin shi aka tafi wani wuri yadda ya je wani wuri shi ma ya samu can daji kusa da wani dan tafki ya zauna yana dama hura yana dama hura shi kuma wannan ya zo ya laɓe sai da ya gaba dama zai fara sha ya ce ashe nan ka zauna ka dama huran nan ya ce oh kwaɗi na dama mawa sai ya juye ta wai sai ce kwaɗi ya dama mawa ya juye ta a tafki ya ce shi ma kwaɗi ya dama mawa ya dama ba kwaɗi ne su ja ba sai mu ga tsiya ba shi wannan kwaɗayi shi wannan ruwa eh eto eh, to wannan kuma zai fada shi ya sani dai a dai shi ba ya juye ta kawai cikin tafki ya ce yi kwaɗi ya dama ma ya dama ma kwaɗi ne mhm, to kaji to koyon za ka mutane suke waje mutum ya je ga saboda masifa ya je ya ja makan shi matsala da mutum ya yi kana'a ya tsaya da wadatar zuci shi kenan kai na ji ana ci da ku ma buɗi babban ma ya sai ya buɗe ya kulle mutum a ciki saboda haka wannan shi ne wa makathu saboda haka waɗannan suka a ina ne muke eh, wannan ko ai kai na bata abun wannan shine aka ce qultu malam yace hakaza taf'alu shahawatul batni bi ahliha wa ubadiha fa kam min akalatin afsadatid dunya nawa ne so nawa mutum zai ci wani abu guda ɗaya bata mai rayuwa wa aubaqatil akhirah kuma lahira mata halaka wa sadaqal qa'il mai magana ya magana da ya ce yabna adam batnuka shibrun fi shibrin falam da falam na ko falima tudkhilka na ya ce ya dan adam cikin ka gaba ɗaya bai fi taƙa guda ba kuma za a ɗauke ka a sa cikin taƙa guda falima tudkhilka na saboda me ka bari wannan cikin ya kai ka wuta ta dalilin shi ba wani abu ne ko ka ci kaɗan ka ci kaɗan qala ibnu kathir rahimahullah falamma fa'alu dhalika masakhahumullah yayin da suka yi haka sai Allah ya shafe su ila suratul qirada zuwa ga suran birai wa hiya ashbahu shay'un bil bil bil unas wannan shi yafi muni yafi yafi birai zaka ga sun fi kama da mutane fi shakali fi shakali zahir a zahirin ka kalla wa insa bi insanin haqiqa amma ba mutane bane kadhalika amalu haula haka dan wannan ayyukan mutane nan wahilatihim da wayan da wahilatihim da dabarar da suka yi lamma kanat mushabaha lil haqqi yayin da abun ya zama kaman yayi kama da gaskiya fi zahiri wa mukhalafa lahu bil batini kuma abun ya saba boye kana jaza'uhum min jinsi amalihim sai aka yi musu sakamako daidai da irin aikin su wa makathu thalathata ayyamin suka zauna kwana uku ala halatihi la yakuluna wa la yashrabuna wa la yatanasaluna suka kwana uku ba maganan cin abinci ba sha ba maganan kusantan juna da iyali suka thumma amatahumullahu ta'ala wa abadahum sannan Allah ya halaka su ya karar da su gaba daya wa qad khaba man iftara wanda duk ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah yi asara qala ibn abbas wa lam ya'ish maskhun qattu fawqa thalathati ayyami ba taba samun wani wanda aka shafe mai halitta ba irin wannan ya wuce sama da kwana uku da kada ce su ne yanzu biran nan walam ya'kul walam yashrab walam yansal haka za a ce a zauna a ce masu ba za su ci ba za su sha ba amma ba sa wuce kwana uku wa kadhalika yaf'alu Allahu biman yasha kama yasha wa yuhawwiluhu kama sha. haka Allah ta tabaraka wata ala yake aikata abin da ya ga dama wanda ya so yanda ya so kuma ya juya shi yanda ya so qultu wa laqad waqaftu ala hadithin sahihin malam ce na samu wani hadisi ingantacce fi sahihil jami' a hadisin wato cikin sahihil jami' yu'ayyidu ma dhahaba ilayhi ibn Abbas radiyallahu anhu yana karfafa abin da abdullahi dan abbas ya tafi gare shi wani bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam. manzon Allah ya ce inna Allah lam yaj'al li maskhin nasalan Allah tabaraka wa ta'ala wala aqban Allah bai taba sanya wata abun nan ba wanda duk aka shafe su to Allah bai taba sa masu zuri'a ba wanda za su so daga nan su ci gaba da haihuwa dan haka na yau din nan bire ba su bane wala aqban ko wasu da za su kwafe masu wanda aka halaka su an halaka su kawai waƙad kanatil qiradatu tuwal khanazir kabala zalika da can akwai aladu da mutane kafin wannan akwai su kala ta'ala wa laqad ladina ta daumin minkum fi sabti ai kun san waɗannan da suka ƙetare iyaka daga cikinku a ranar asabar faƙulna lahum kunu qiradatan khasi'in muka ce masu ku kasance birai waɗanda suke ƙasƙantattu haka suka zama kuma walaqad alimtum ai araftum kenan araftum kun sani itadaw ai ishtara'u ala sabti bi saydi samaki shine sun ƙetare iyaka ranar asaba suka rika farautan kifi suka zama qiradatan khasi'in suka zama qala ibn abbas ai dalilina, suka zama birai kaskantattu qala ta'ala وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموئزة للمتقين wannan abu da muka yi sai muka sanya shi ya zama ladabtarwa ai ya zama lima bayna yadaiha ga wanda suke can gaba ne su ji wanda kuma suka biyo baya su ma su ji wa mau'iza lil muttaqin kuma wannan ya zama abun wa'azi abun gargadi ga masu jin tsoron Allah kada a yi irin wannan laifi nakalan annikal shine ayi azaba ladabtawa azzajar wal iqab shine a tsawatar ayi azaba wan naklu al qaid shine aka sanya masu da baibayi li annahu yamna sahibahu domin asali an sama mutum da baibayi bai kwan daure shi zai hana mai abun yin wani abu kamar sa a daure lima baina ha wa ma khalfaha ay liyatta'iza biha man hawlahum saboda duk wanda yake gefen su shi ma ya wa'astu min alqura wa man yati badaha duka wa qala ta'ala was'alhum ai ka tambaye su ya muhammad salil yahud al mawjudina ka tambayi yahudun da ke raye yanzu ba su gani ba anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri wannan alƙarya wanda suke kusa da rafi ai bi qurbil bahar id ya'duna fi sabti lokacin da suke ƙetare iyaka game da wannan rana asabar ay na hududallahi bi saydi yawm sabti suna ƙetare iyaka wajen farauta ranar asabar hita hitanuhum yawm sabtihim shur'an lokacin da kifayensu suke zo masu a fili a saman ruwa ai zahira alal ma' su fito fili wakila rafi'a ru'usa wasu kace suna ma daga kawunan su suma suna gani ana ganin su shine wa yau la yasbituna la tatihim ranan da kuma ba asabar ba ba ranan da suke farauta ba ta zuwa ai rana abun nan din su a inda khurujus sabti la tatihimul alhitan idan asuba ta wuce kifin ba sa zuwa kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun haka nan muka jarrabe su ta dalilin ketare iyaka da suke yi yadullu ala anna sabtal mubashar libtila'ihim ai wato anna sabab ne yadullu ala anna sababal mubashar libtila'ihim wannan yana nuna cewa sababi na kai tsaye da yayi dalilin da ya sa aka yi masu wannan jarabawa shine fusuquhum an amrillah saba ma umarnin Allah da suka yi dan haka saba ma umarnin Allah musiba ne komai zai iya faruwa wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadidan lokacin da wasu suka ce me yasa kuke ma mutane nan wa'azi wanda kun tabbatar saboda wannan Allah zai halaka su ko ya wata azaba mai tsanani al'umma qalat wannan wa id umma ay aljama'a? jama'a ay jama'a min sulaha al qarya li akhari wato wasu jama'a daga cikin mutanen kirkin nagarin suka ce ma wasu mimman kanu yajtahiduna fi wa'z al mu'tadi daga cikin wanda suka yi kokari suna yin wa'azi ga wanda suka ketare iyakan nan fi sabti hina ya ya isu amin qabulihim lil mau'iza yayin da suka ɗebe tsammanin mutanen nan ba za su ji wa'azi ba me amfanin wa'azin da kuke masu wa iqla'ihim anil ma'siya suka ɗebe tsammani ba za su daina sabo ba sai suka ce ku kyale su kawai ku daina masu wa'azi su ko wanda suke wa'azin suka ce qalu ma'dhiratan ila rabbikum wannan hanzari ne zuwa ga ku ya zama mun yi abin da zamu iya ila allahum yattaqun ay hatta la yu'akhiduna bi tarki al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ay lillazina aujabahuma alaihima yace wato kada Allah ya kama mu a matsayin wanda suka bar umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna ga waɗanda suka ya wajaba mai masu wannan dole ne mai masu gargadi ya ce mu yi gargadi ga waɗanda mai umarni da kyakkyawan aiki mu hana mummuna ga wanda muka ga sun bauɗe to ba mu son Allah ya kama mu da wannan ولما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون يا يندا waɗannan suka manta da abin da aka tunatar da su suka ƙijin wa'azin nan anjayna alladhina yanhauna anisu sai muka tserar da waɗanda suke hani zuwa daga mummuna aiki wa akhadna alladhina zalamu muka damki waɗanda suka yi zalunci su ko bi azabin ba'isid da azaba mai muni bima kanu saboda abin da suka yi na fasikanci mummunan aikin da suka yi aka kama su da wannan adanan lahu wa jarana qala ibn kathir ibn kathir ya ce wal maqsudu huna abinda ake nufi nan annallaha akhbara annahu ahlaka adh-dhalimin abinda muke so a gane nan shine karatun karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka azzalumai wa najjal mu'minina al-munkirina wa sakata sakitina Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka azzalumai ya tserar da muminai wanda suka nuna abin da ake yi ba daidai ba ne haka ne ko wasakata anis sakitina ya yi shuru ya kyale waɗanda suka yi shirun nan an halaka su ko ba a halaka su ba Allah shi ya sayan da aka yi duk da an yi saɓani wa qad ikhtalafa fihim ulama ala qawlaini malamai sun yi saɓani akan wanda suka yi shirun nan mai aka yi masu faqila innahum minan najina wasu suka ce tunda ba su aikata ba yan ba ruwanmu ne sun koma gefe to suna cikin wanda suka tsira da aka zo za a tsirar da masu wazi aka ce kuma ku shiga cikin suna dai ba ku yi ba ya fito ko wakila wasu kuma suka ce annahum min alhaliki na suna daga cikin halakakkun nan su amma halaka su aka yi su ma tunda dai sun ibarin yin umarni da kiyan aiki kama ba su hana masu yin ba ba su ce masu su abun nan ba ba su ce komai ba su kuma ba su yi ba malam ya ce wasahihu al-awwal inda al-muhaqqiqina wato amma dai abin da yake ingantacce wato shine wanda kuma yake tabbatacce wurin jigajigan bayan Allah huwa alladhi raja ilaihi ibn Abbas imamul mufassirin shine abin da Abdullahi ibn wannan ya koma kai shi kenan su ne menene an tserar da su daga cikin wanda su ma suka yi wa'azi tunda su ba su yi ba ba kama su ba falamma atau amma nuhu anhu ai qulna lahum kunu qiradatan khasin yayin da su ko waɗannan suka ƙetare iyaka akan abin da aka hana su sai aka ce ku zama birai kaskantattu wulakantattu kala shaukani ai amarnahum amran kauniyan la amran kauliyan mun umurce su ne al'amari na kaunu ba wai ce masu akai ku yi da kanku ba a'a maida su akai masu umarni na ku koma kaza ba ana nufin su aka ba umarni su yi ma kansu ba da aka ce su koma kazan nan kawai daga kunne kawai sai aka ce masu kunu ta kamar yadda aka ce nan aifalan ma'atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu wannan kunun amran ne kauniyan ba cewa aka yi susu ba ba yana nuna su suka yi ba a sai aka maida su aka ce ku zama birai sai suka zama birai la'amuran kauliyan ba na nufin na magana ba ne ai masakhnahum qiradatan sai muka maida su birai a'adana Allahu wa jarana bal naktafi bi hada gobe in qaddara Allahu lana al-baqa na sha biyar sahibul jannatayn na wa alaikumus eh eh eh eh eh eh eh wannan shi ne sosai ai wannan shi ne asalin bai'ul ina kenan shi ne bai'ul ina wannan shi ne wanda aka lane su masu wannan bai'ul ina kenan